وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الأصول من علم الأصول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوله لقد أنفع ومن ترك واجبا جاهلا jahilan duk wanda ya bar wajibi wato yana jahilcin haka wato cikin jahilci wato ya jahilci wajabcinsa dan yalzimu qada'u ba dole bane ya rama tunda ya jahilci abun idan kana fata idan ya kasance lokacin ya riga ya rama ya wuce in lokacin ya riga ya wuce ba sai ya rama ba بدليل أن النبي sallallahu alaihi wasallam ya amuru يأمر المسلم dalilin cewa da dalilin cewa lalle manzon sallallahu alaihi wasallam bai umarci musiu sala ba cewa ya sake sallah wato sallolin da suka riga suka wuce da ce ya sake ba ya kasance baya nutsuwa a ciki wato da rama abin da ya kubuce na salloli baya nutsuwa a ciki an gane ku na'am annabi bai umarce shi da ya rama abin da ya kubuce na salloli ba misali inna ma amara bi fi'li salatin hadira kawai ya umarce shi ne ya aikata sallan da yake halacci sallan da lokacin shi bai wuce ba an gane shine annabi ya ce ka koma ka yi sallah dan baka yi sallah ba da lokacin shi ya riga ya wuce ba zai ce ya sake ba alal wajhi mashru akan fuska na shari'a wal wajib imma an yakuna ghayru waqatan shi wajibi in ma ya zama to wajibun ne gairu mu'akkad wala muqayyad bi sababin ko kuma wajibun gairu muqayyad bi sababin hada ila taraka jahilan wannan idan ya bashi da jahilci thumma alima fi fa innahu yaf'alu mata alima sannan ya san shi to lallai zai aikata duk sanda ya sani misalu alhajj misalin sa aikin haji shi aikin haji wajibi ne da gaggawa wato da zarar mutum ya mallaki dukiya to da gaggawa wajibi ne ya aikin hajji wannan mutum ne wanda Allah ta'ala ya wadata shi eh, walakin zan ya al'ula wala ta saniya sai dai ya yin aikin hajji a shekaran farko ko shekara na biyu ko shekara na uku ya يعلم أن الحج واجب على Kuma shi bai sani ba. cewa lalle aikin hajji wajibi ne da gaggawa ba shi ya dauka aikin hajji wajibun ne ala tarafi kamar wajibi ne akan jinkiri sai mu ce masa fa hujja mata alimta fa hujja duk sanda ka sani to kai aikin hajji kana sanin cewa aikin hajji wajibi ne ala fawr kuma ga dukiya a wajen ga iko to nan take wuce kai aikin hajji babu komai akan ka tunda baka sani ba ko shi ya dauka wajibu ne ala tarafi ashe wajibu ne alal qawl لأن lam الواجب wa lam ولم bi sababi. domin wannan wajibi ba a sabe lokaci ba kuma sannan ba a kayyade shi da wani sababi ba misali wa idan kana alwajibu muaqqatan idan ya kasance wajibi an sabe lokaci kuma lokacin ya kubuce shi kuma lokaci ya kubuce bai san wajibi bane hal yasqutu anhu am la yasqut shin wannan aiki wannan ibada yana faduwa a gare shi ko bai faduwa a gare shi naqul hada la yakhlu min halayn wannan baya rabuwa da hali guda biyu ɗaya daga cikin halayen wato ya kasance ya ɗan takaita wajen bincike kamar misalin yana da shubha a wajen wajabci shi bai gama gamsuwa cewa wajibi bane misali sai dai sai bar tambaya yana da ainihin shubuha akan matsalan ya goya tambayi malamai sai masa bayani sai ya bar tambaya din har ya zamanto saboda wannan shubuha din sai yin aikin da gaggawa misali هذا لا شك ba za a yi masa ba. wato wannan babu shakka cewa lallai za a lizumta mai rama abin da ya gabata sai ya rama tunda dai shi ba malami bane yana cikin shubha ya kamata ya tambaya a warware mai wannan shubha din bai yi tambaya ba an gane sai daga baya sai ya ji fatawa cewa ashe ya yi kuskure to nan za a umarce shi za a lizimta mai ramuwan abin da ya gabata ko da ya bar shi da jahilci لأنه مقصر مفرد domin shi mai sakaci ne mai ifradi duk dai sakaci kowane mutum yana cewa ina hadha rajul mukassir lalle wannan mutum mai takaitawa ne ya takaita fa limadha lam lahu alwajib me yasa lokacin da aka gaya mai wannan wajibi aka ce mai wajibi ne sai me yasa ya cusa kansa a cikin yashi ya yi shiru menene ya sanya ya cusa kansa a cikin yashi ya yi shiru an gane yi me ya sanya me yi tambaya ba sai ya shuru da an ce wa mutum lallai tare da kai akwai rashin lafiya sai ya zamanto sai ya samu shubuha cewa anya kuwa ina da ciwo kuwa sannan daga baya sai ya shuru sai rashin lafiya ya rinjaye shi ga shi an gaya mai babba baka da lafiya maimakon ya yi bincike akan lafiyar ke dojen likita sai ya zuwa wajen likita ya yi bincike an gane ko har ya zama to rashin lafiya ya rinjaye shi to lallai mutane za su zarge shi ai mun gaya ma baka da lafiya me yasa baka je wajen likita ka kai me ba ka ne magani idan hada rajul ladhi kila lallai kan wannan mutumin da aka ce masa cewa lallai wannan wajibi ne sai yayi sakaci wajen binciken shi wajibi ne ko ba wajibi ba sai ya yi shiru za mu ce mai kai yanzu mai sakaci ne kai mai takaitawa ne wajen bincike ya zan wajibi a gare ka karama wannan mai yasa ya zan wajibi ya rama ya zan wajibi ya rama saboda sakacinsa yana da sakaci wajen bincike shi wannan ba shi da uzuri kun gane kenan duk mutumin da yake da iko ya yi bincike akan abu bai yi ba sai ya zo ya kuskure akan abu to wannan kuskuren ba shi da uzuri a kan shi kuna ne ku za a cikin samun sai ya rama wannan abu a gani yawwa eh. akan halin eh duk ya rama eh salloli ya bari akan wannan halin wanda malam ya ambata hmm. an gani wato an kawo mai hujja akan cewa kaza wajibi ne a cikin sallah shi ko bai zai ya bincike ba sai ya ɗauki abin kawai shi yana cikin shubuha to a cikin wannan hali daga baya zai samu bayani cikakke akan abu shi bai je ya bincika ba bai je ya tambayi malamai ba daga baya ya samu bayani to wannan bayanin da ya samu ya wajabta mai sai ya rama sallolin gaba ɗayan su shi ne abin da malam ke magana nan an gani? Mm. na'am lazim ne fara. na'am da yi mikin ba shi bai ma samu cikakken amsa ba yana cikin dawud ne a gane to in yana cikin dawud ne kuma zauna da malamai su wawware mai dawud ɗin da yanzu yi ba sai ci gaba da tafiya a haka a gane to daga bayan sai zai samu clear information cewa ga inda abin yake shi ne eh na'am to ai cin bashi mutum na iya cin bashi kan biya inda yana da wadatar da zai iya zuwa aikin hajji ya zama wajibi ya biya lokacin amma ba shi da wadata ya zai ciwo bashi dubu ɗari bakwai dubu ɗari takwas ya ce da Allah ba da bashi kuɗi zan je aikin hajji ne wai ne ba wani wani ma ya rena mun hankali wai kuɗi zan bashi ma wai aikin hajji za shi ba shi da kuɗin aikin hajji wai ni ne zan bashi bashi ya je aikin hajji ina fatan gari. to irin wannan za a yi tsammani kama rena mutane hankali ne ba za a baka ba eh. eh yana zuwa majalis yana zuwa majalis yana sauraron karatu ba wai ya guji karatu ba ne kuma wala Allah ila karatun bai je wajen ba misali ranar wajen kafin yana da gudunmi na karatu da je wajen ba wannan ba karatu ba ne ya ƙi ya tare da ma da zai zama karatu an gani? na'am na zama al fashe eh. al-lugawiyya akwai hakika al mastumilan fi mawdu'in lugha shine abinda aka aiwatar da shi a maudu'insa na lugha an gane ma'anin shi a lugar larabci kaza sai aka aiwatar da shi akan wannan ma'ana din akwai hakika shar'iyya shine abinda aka aiwatar da shi a maudu'insa na shari'a kamar yanzu sallah an gane sai a fassara sallah da ma'anan mai addu'a in an fasara sallah da ma'ana addu'a ya zama hakika lugawiya to kuma in an fasara sallah da ma'ana wani aiki ne na ibada wani nau'i ne na ibada wanda yake farawa da niyya sannan kafaran harama da ruku'u da sujada da kuma zama sannan sallama kun gane ku sai aka fasara shi da haka kaga ya tashi daga hakika lugawiya ya koma hakika mai shar'iyya an gane ku wal'urfiya shi kuma hakika urfiya misali shi ne abinda aka aiwatar da shi a cikin mazu'in da na urf a cikin al'adar su larabawan in suka ce sala ga abinda suke nufi a al'adar su na misali kamar yanzu kalma tana iya samun ma'ana a cikin luga amma sai ya zamanto a wajen al'ada kuma ya bambanta kamar yanzu aka cewa kanikawa suna da al'ada wajen kiran kalmomi za su iya ce ma kawo mun kwana biyar a gani don sun ce biyar ɗin nan ba suna nufin ka kawo musu kwana guda biyar bane sai da kwanan da aka rubuta na mafai a cikinsa a gani wani ko to idan mutum bai san al'adar ba sai je kwazo kwana guda biyar kaga ma'anar shi a cikin luga shine kwana guda biyar amma ma'anar shi a cikin istilahin su saboda a cikin al'adar su su sun sanya ma wani irin istilahi wanda istilahin ya bambanta da laluga a gari kamar balarabe ya ce je ka siyo min dabba wato suka yi amfani da shi ga urfinsu galibar kan rakumin ke nufi siyo min dabba zarba da kuma yi a gani kaga dabba a cikin urf kullu ma ya zibu ala wajen al'arz a gani sabirin kana au kabiran duk abin da yake rarrabe a doron ƙasa ya zama dabba ko da kiya shi ne ko kudin cizo dabba ne a gani ina ce ga dubu hamsin ka siyo min dabba sai ka je ka kawo mai kudin cizo ba kai kuskure ba a lokacin larabci <laughs> shi dabba yake so kowane gini ya da kwangila ne yayi kila kudin cizo na da wuyan samu eh bai ta yi ba shi da yana sa a siyo mai dabba a kila shi kuɗin cizo da ban da ganin kuɗin cizo shekara wani ishirin da wani abu yana so ya wani bincike ne na kimiyya ya nema ya nema bai samu ba yana zaune a can wani GRA ne mai nisa wanda rayuwarsu ma in ka zo ga gidan su yana da wuyan kuɗin cizo da kusurci wajen an fahimci wannan da kuma da aka in ya zama to ɗin su suna fasara shi da dabba a kawo kuɗin cizo ba ya kuskure ba eh wannan kuma shahidul a ana kiran shi abin nan shahidul hal kenan an gani misali mutum da ya zo ya ba da kaji kyauta ya zo ya samu gwaje. wani talaka ne a tunan wada yana da daki daya yana da yara goma da kere ke daukar nan ba sa zuwa makarantar islamiyya ba zuwa boko duk malamai na ta koren yara saboda ba sa iya biyan kuɗin makaranta kawai ya zo ya siyo kaji guda goma sha biyu dozin sai ya je gidan gwaje ya sallama da shi ya ce yallafai. na kawo maka wannan na kawo maka kyautan wannan abin ne sai dan gobe ya auza yake Allah ya zaka da kai, ya juma sai ba mu Allah ya to yalla bai tunda ne ba abin da zai faru insha Allah ko za ban kajin nan guda goma sha biyu tabar kaina yace a'udhu billahi ai ba a mai da hannun kyauta baya kai ka zo ka bani kyautan wayannan kaji guda goma sha biyu yace ai kai ka sani yalla bai da kallon iri na ba zai yi ba kaji goma sha biyu ba ina na samu kudin zan sai kajin na ba gane sai dan gudu shi kenan ka kai kotu bawan Allah sai kai kotu yana kaiwa da aka fara shari'a sai yayi bayani da abin da ya faru cewa ya kai ma dan gote kaji goma sha biyu dan da zai koma garin su sai ce wa dan gote zai koma sai dan gote ya ce sai an jima a gaida gida to shine ya ce to sai ce to ban kaji na tunda babu abin da zai faru shi wani gwamnati ce to ai tunda kyauta na bayar haramun ne a da hannun kyauta baya sai alƙali ya ce tsakani da Allah ka duba wannan bawan Allah ɗan tudun wada ɗaki ɗaya yake kwana ka duba irin halin da yake ciki amma ka ce wai shi zai ɗauko kyauta ya baka kasan wannan ba zai yiwu ba in har ya baka kyauta akwai dalilin baka kyauta kamata yi wannan kaji ya dozin ya baka ko ɗan rabin biliyan ka bashi kyauta kasan ya zo wajen ka ne neman taimako an gane wannan ne shahidul hal idan mutum ya zo ya yi ma kyauta sai ka duba halin shi irin wannan dama ya kasance ba irin ya kyauta yana son ne ka saka mishi sai ka saka mishi in baka saka mishi ba ka ba shi kajin shi ya kara gaba ya je ya siyar da samu na tuwo an fahimci magana na to wannan ne, to wannan ne hakika urfiya Shi ne wanda za a ga wani lokaci sai a samu sai mutane su shirya ma kansu terminology kawai ya ke ne da su in ba ka shiga cikinsu ba ba za ka san mai suke nufi ba an gane wannan kamar wannan dabba ɗin kamar da na faɗa larabawa suna aiwatar da shi galiban suna nufin kawai raƙumi ne idan idan kana idan wanda suka aike ka ma abota urfi wanda ka san su suna da wannan terminology din kawai za ka siyo mai raƙumi ne in ka so tunkiya yawa ba ta yi ba ya ba da kuɗin da bai saura shi ma nan wannan abu ya saba ma ko kuɗin sai ka mai bayani ka ce dabban ka san dabba ba a sayar da ita suka ce ba a sayar da dabba sai dubu hamsin shi wanda bai san wannan gurbin ce subhanallah in kana so ma zan siyo ma dabba dubu ɗaya ɗari biyar yana ba zai siyo kaza kaga wannan ya yi amfani da hakika ne lugawiya ya yi amfani da hakika lugawiya ne ba hakika urfiya ba da ya ce a kawo zai siyo kaji kaji kaza dubu ɗaya ɗari biyar an gani kenan shi ba ma abocin ba ne. in ma abocin uruf ne za su magana ka taɓa ganin an sai da dabba ainihin dubu biyar ai dabba ba a sai da sai dubu hamsin ko biyar da haka daga dubu hamsin zuwa dubu ɗari biyu ma ana samun dabba wannan wani wani yare suke yi ne to wannan uruf ɗinsu ne an gani na'am wannan dabba ne amma ba asalin dabban su a to kaga wannan su kuma irin nasu urufin kenan an gani hela da yasa da wannan wawa ne Na. wa hadha al-qawl asahu bila shakki wannan magana ya fi inganci ba tare da shakka ba idan Balarabe jahili ya yi magana da wata kalma to za mu ɗauke ta kan bai balarabe jahili bai san addini ba za mu ɗauke ta kan mai akan luga ko akan urf bila shak na ha alal ma'anar lugawi za mu ɗauke ta akan ma'ana na luga awalan domin wannan shine hakikanin magana dama hakikanin larabci daga ainihin luga ne menene ma'anar shi a luga dama shine asali daga wurin balaraban kauye ne magana sai mu ce to dama menene yayi magana cewa uridu an azhaba fa usalli ko wani mutumin mun san cewa ba kauye ne to me yake nufi da uridu an azhaba ba usalli uridu an azhaba fa ada ukiran ina so in tafi yin addu'a wa an sallallahu alaihi wasallam idan hadisi ya zo daga manzon sallallahu alaihi wasallam ala shar'iyya za mu dauke shi akan haqiqa shar'iyya ne wa kalamu min ahli idan magana ya zo ma daga ma'abota urf za mu ɗauke shi ne akan hakika urfiya yawa misalin wannan shine inda yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallan ɗayan ku in yayi hadasi har sai yayi ne sai ya sake alwala in dai mutum yayi hadasi yayi rihi ko mazi ya fito masa ko kaza bayan da yayi alwala to alwalan shi ya karye sai ya sake alwala Allah baya karban sallan shi sai ya sake alwala فهل كلمة صلاة to shi kalmar sallah din nan alwari da fil hadis hakika au majaz shi kalmar sallah din nan hakika ne ko majaz idan muka ce hakika ne akta ana mun yi kuskure idan mun ce majaz ne akta ana mun yi kuskure wato jawabi akan sabani wanda ya raba wanda ya kasa hakika ya ce hakika ya kaskashi uku fasalatu fi ra'ayi hakikatu to sallah a cikin ra'ayinsa hakika ne amma hakika wace iri tunda manzan Allah sahibu shar'i ne ko to maganar da ya faɗa za mu ɗauke ta akan ma'anarta na shari'a an gani? wa man qala hiya sai a ce hakika ce shari'a ba majaz ba wanda ya ce ke hiya kismun wahid yaqulu hadha majaz wato ya ce wanda yace hakika kawai bangare ɗaya ne kawai ba wani hakika shari'a urfiya lugawiya kawai hakika su shi hakika to shi zai ce ma wannan majaz ne fasara sallah a fasara sallah da cewa wani ibada ne wanda yake farawa da niyya ya ƙare da sallama a ce shine sallah shi ne ma'anar shi na luga to su dama duk abin da ya saba ma luga za su ce majaz ne ya saba ma ma'anar shi na hakika a cikin lugar larabci tunda dai ma'anar shi na hakika a lugar larabci addu'a ne to fassara sala da cewa wani ibada ne ma'abokin niyya kabbara harama har zuwa sallama da wani ya ba majal don ya saba ma'anar shi na luga eh wani misali daban zaka a cikin luga na ainihin annama a cikin luga a cikin luga ma'anar shi annama karuwan dukiya karuwan abu bai da kila zaka maluka idan ce zaki malak Zaki malam ka yi zakkar dukiyarka ma'anar shi ka ƙara yawan dukiyarka, ka juya dukiyarka har ya ɗaru, shi ne ma'anar shi zaki malam shi ne ma'anar shi ga lugar larabci Ba in kuntu uri zaki. in na kasance ina nufin zaki bi ma'ana ukhruj zakata akhrij ba ukhruj ba mai fasar ukhruj ka fita akhrij fitar in ce ma ukurin malaka to ba zai fadaru ba ka fita don ce malaka me ya same ka ukurin malaka fita me ya same ka an gane ba zai yi ka ce wai ka fitar da zakka ba amma kana so sai akhrij malak ka fitar da dukiyanka akhrij zakatak eh akhrij ka fitar da zakata malik zakata malik ka fitar da zakata malik zakan dukiyanka na'am sara majazan alal kawai. to zai zama to majaz in muka dauki kaulin cewa wato kawai kalma ya tafi zuwa ga hakika da kuma majaz ba wani magana hakika lugawiya hakika urfiya hakika shar'iyya babu wannan in muka dauki wannan fahimta لأن الحقيقة مستعملة في معناه اللغوي domin hakika ga masu wannan fahimta shi abin da aka aiwatar da shi ga ma'anar shi na loga wa idza qulta zakki ay da zakata akhruj akhrij idan ka ce zaki, zaki shi ko ina ne in ka ce zaki ma'ana akhrij zakatahu ma'anar shi ka fitar da zakkansa Tsara hakikatan alal qawl to ya to hakika akan kauli na biyu amma hakika wani iri ya zama hakika shari'iyya. idan mutum malamin addini ne ma'abocin shari'a ne sai faɗi wannan za mu ɗauki maganar shi akan hakika shari'iyya. duk wata maganar da manzan Allah ya faɗa za a ɗauke ta kan shari'iyya ne sai idan an samu ƙarina wanda yake nuna wuyar shi an gane wannan ko yawwa za su ɗauka masu ganin za zakka da ma'anan fitar da dukiya duk shekara misali in ya kai nisabi su za su ɗauka majaz ne shi da an kira alwala ga ma'abocin luga a yi tsafta ne alwudu ma'anar shi da zafa je ka yi tsafta sannan ka yi addu'a wa alaikum salam eh, ka yi addu'a a gare su a gane ka yi salati a gare su ka musu albarka inna ka sakanun lahum domin lallai addu'an da tsuwa ne gare su suna ka san ba zai yiwu ba gari na ya nuna ba zai yiwu kawai daga mutum ya ba da zakka sai annabi ya zo ya kama sallah ba shi tun daga da zakka barin ma sallah kaga ba zai yiwu haka ba kuma aikin da ya nuna kawai da zarar mutum ya ba da zakka sai annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah ka yi salati ka sanya albarka ga iyalan abi aufa na'am wal qawl thani huwa al magana na biyu shine shine ayyanan ne a nan wajen kullu ma warada an annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi za muke cewa duk abin da ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam to lallai za a ɗauke shi akan hakika shari'iyya ne sai a ce lallai shi an aiwatar da shi ga hakikaninsa ba majaz bane shi yana masu wannan hakika shari'iyya urfiya lugawiya ba ruwan zaune majaz eh نعم آه، ألف يابو لا إمام السيوطي ليس لك ما جئت به وما به وعد عظيم أو وعيد على حكيم وصغير وصغيرة شديد شديد شديد إيه. وما به وعد abinda a cikin shi akwai alkawari mai girma ko akwai kuke cewa hadisin da ya zo wanda a cikin shi akwai alkawari mai girma misali a gane aikin alkhairi ne sai ya faɗa alkawari mai girma wanda ya fi ƙarfin aikin ga abin da yake wulaƙantacce da abin da yake ya ƙarama misali ko kuma an gane ko sai wato akwai ƙyacewa mai tsanani a kan shi to wannan hadisin za ka an ƙirƙiro shi ne Sai hadisin da ya ba aikin alkhairi aiki dan kaɗan sai ya shi wani irin lada mai tsananin yawa an gane ku to wannan za a ɗauke cewa maudu'u ne wannan <clears throat> na'am وقال بعض العلماء الكمي واختم بوضع خبر إن ينجل وقال بعض العلماء wasu sashen malamai sun ce a sashen malamai kammalallu sun ce wasu sashen malamai kammalalu sun ce bi wani kabar ka yi hukunci da gano hadisi. in yan jali in ya bayyana cewa kar bayanar makula ya bayyana cewa lalle ya saba ma hankali ko ya saba ma nasi ko ya au makula eh, ya saba ma nasi qadal usula ko ya yi karo da usul in ce usul Sule littafan nan ba wai ya saba ma usulun fiƙi ba ya saba ma usul ya saba ma littafai wanda su ne asali a wajen ahlus suna wajen kafa hujja kama ce yi karo da ainihin sahihu sitta ɗin nan da wasu littafai na hadisi wanda ake dogaro da su shi ne usul a nan wajen a gane hadisin ya yi karo da wannan sahihu sitta ɗin nan wanda sun inganta an gane ko to irin wannan ba za a karba ba misali وفسر الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند wato malamai sun fassara na ƙarshen nan cewa na tsadal usul haisu yafqidu jawami wato inda wato ya rasa ainihin wato hadisin yayi karo da ainihin jawami mashhura yayi karo da jawami na hadisai wanda sun shahara da musnad masanid a gani duka hadisai jawami irin su sahih bukhari irin su jami'u tirmidhi a gane ko ire-iren wa'annan wanda sun tattaro matsaloli na addini sai hadisin yayi karo da shi ko yayi karo da masanid musnadai a gane ko to sai mu ce wannan hadisi da ka ya saba ma usul ba za mu amsa ba وفي ثبوت الوضع حيث يشهد ما قدر مني عمل تردد نعم وفي ثبوت الوضع wato a cikin tabbatar da wada'i haitu shaɗu? wato inda aka yi shaida aka samu adilai guda biyu suka yi shaida cewa lalle wani wato sun san san da ya kirkiro wannan hadisi ma amalin tare da yanke hukuncin a hana aiki da hadisi tunda dai an samu shaidu guda biyu sun adilai sun ce lalle wani ya zauna ya kirkiro wa'annan hadisan ne to shin za a yanke aiki da su ko kuma ba za a yanke aiki da su ba tun da dai shaidan mutane biyu ne wala Allah shaidan zur ne to shin za a karɓi wannan aiki aka ce taraddudu akwai kokonto na malamai na? eh shi ne kokonto suna shakka akan abu eh wato suka shaida shi ma adili ne suka da cewa sun ga lokacin da ya zo na yana kirkiro jesi to za a karɓi maganar su ko kuma tun da kasancewar shi adili ne shi wato za a ce to kawai wa'annan sun faɗi magana ne kila shaidar da, kila kaza ne kila shaidar ne ya fuske su ko menene aka ce akwai taraddudi amma abin da ya yi rinjaye inda adilai guda biyu ne suka faɗi wannan magana to za a karɓi maganar su wa ma bihi wa'adun azim to abin da ya kasance akwai alkawari mai girma ko kuma akwai kacewa a kan wani abu wulakantacce abu ne wulakantacce sai aka yi wani irin alkawari mai girma a kan shi da kuma wato ɗan ƙaramin abu a yi mai kacewa mai tsanani wa idun shadidun kenan hmm. ala haƙiratin wasa sagiratin ala haƙirin wa sagirin akan wulakantaccen abu da kuma ƙaramin abu an gane wasu sashen malamai kammalalu sun ce Ka bi kai hukunci da girgiro hadisi in ya bayyana cewa Wadi bayan bayanin ma'akula, a manqula cewa cewa ya saba ma ainihin hankali ko ya saba ma nassi an gane wanda ya saba manqul na naqidal usula na tsada. ko ya yi karo da usul wa fassara al-akhira ya sun fassara wannan da aka ce na ƙazar usul din na Ya fi jawami ta inda ya rasa ainihin jawami wato ba wato bai goyi bayan wani jawami ba wato wanda suka shahara kamar wato littafan hadisai da suka shahara da kuma littafan masalif na hadisai a gane ku duk ya yi karo da su wa fi thubutil wadi yi yushhadu wato a wajen tabbatar wadau ta inda aka samu shaidu guda biyu ko fiye da haka cewa wane ya zauna ya kirkiro hadisi shin za a karɓi wannan za a karɓi hadisin ko za a ɗauka ƙarya ya haka ɗin shi ma adili ne ma ƙafi man da amali tare da wato rashin wato wato tare da yanke hana aiki da shi shin za a hana aiki da shi sarrafin akwai kokonto a kan shi an gane الأصول ليس المراد به ظاهره al ويوجه ذلك ما ذكره المصنف في شرح التقريب قال وقال ابن الجوزي ما أحسن القول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع قال معنى مناقضته للأصول أن يكون معنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام يا زما يا فتدغا littafan hadisi na musulunci min al-masani wal kutub al ya saba ainihin masani da kuma littafai da suka shahara an gano wani hudu shi ne na'am wa alaikum salam wato yayi alƙawari eh? wa ma biyu wa'adun me wato alƙawari mai girma akan aiki dan kadan ko kuma akwai kyacewa an gane kyacewa mai girma akan eh, mutum ya aikata aiki dan kadan sai a tura shi zuwa ga wurin da bai kai ba a ce misali duk mutumin hadisi ya zo cewa duk mutumin da ya saba alkawari shi da aljanna har abada ya zama kafiri daidai ke da rubutan gunki sai a samu hadisi ya faɗa ka kaga ai ya ga mutum ya yi laifi to kecewan ya fi karfin aikinsa ko ba gane ba hadisin sai ya bada wani irin hukunci mai tsanani ga aikin da bai kai haka ba misali hadisin ya kafirta mutum matsayin ko kuma aikin bai kai na kafirci ba misali sai a samu hadisi akan haka to wannan hadisi ba za wato maudu'i ne an gane wannan ko eh a to kai rumina duniya lada ne a yi wannan ya fi duniya da abin da ke cikinsa menene duniya wa malhaya ta duniya illa mata'ul ghurur shi rayuwar duniya ba wani abu ne face jin daɗi na rudu sai ce faɗin gaskiya ya fi duniya da abin da ke cikinsa gaskiya ne ai duniya kaskantacce ne a duniya mene ne a duniya mata duniya jin daɗi ne wa malhayatu duniya bil akhirati illa qalil da da ce duniya ya kai daidai da fufuken sauro a wajen Allah da kafiri ba zai sha ruwa ba ashe duniya wulakantacce ne bai kai fufuken sauro ba daraja ma wajen Allah saka ya fi duniya da abin da ke cikinta da eh, duka gana gana um, faɗin mutum ya tsarkake Allah na dambe da yawa mutum ya tsarkake Allah na zan da aka bashi da ta yaka ba to in otu wani aiki za ka aikata ka zama wannan ladan ka tsarkake Allah ka kore mai duwani aiki ka tabbatar mai kowane irin kamala ai tasbihi aiki ne na alkhairi aiki ne na ibada wanda ka kore ma Allah duk wani aibi kuma ka tabbatar mai kowane irin kamala shi ne za ka ce aikin bai kai ba ladan bai kai ba misali na to wanda kai ka ɗauki ɗan ƙarama abu ne eh fasabbi bismi rabbikal azim Qur'ani ma ya nuna kai tasbihi da sunan da mai girma ka tsarkake shi to mutum kuma da ya dingina ma Allah aibi bai da shirka yayin tarayya da shi kuma shi wannan kuma shi ma karami ne eh tasbihi ka ka kore ma Allah duk wani aibi ka tabbatar mai kowane irin kamala to sai kuma wannan sai kuma ya tabbatar ma Allah da aibi yace Allah subhanahu wataala yana gajiya kishi yanta tasbihi kenan shi kuma wannan sai aka ce wannan ba zai shiga aljanna ba har abada ya gima ya gima gina a shi ka dauki tasbihi wani abu ne na karami wanda bai da muhimmanci eh <laughs> na akwai shi ina duba dubawa ne mana son na misali ne ya kwanta mun nake duba ko zan ga misalin a nan wajen saboda mutane su gane abin da ake magana dau yawwa nan eh an yace duk wanda yake la ilaha illallah matsala la ilaha illallah khalaqa Allahu min kulli kalimatin khairan Allah zai halicci zuwa kowace kalma min qaruhu min zalim ah, wannan bakin shi na zinari wari shuhu min birjan kuma fuffuken shi na marjani sai kama bari da kista misalin warka 20 yana ta faɗin dogon hadisi sai amur zini hanbal yana ta kallon ya haifi ma'i a garban na ne nan lada ya ba shi ladin da ya fi aiki eh, ku je ku binciko yi ma sha Allah zan zan zan zan zan zo da shi Allah ya dan ba ma manta ba sati ne zuwa hadisin da aiki kaɗan a bashi lada wanda ya fi karfin shi na'am hmm? ka je ka binciko na ce na'am abubuwan da ke tunkuda mutane zuwa ga ƙirƙiro hadisi walhamilin abin da ke ɗaukar mai ƙirƙiro hadisi ya ƙirƙiro hadisi in ma adam in ma rashin addini ba shi da addini ne kawai zai iya zaunawa ya karya kamar zindiƙai ko kuma rinjayen jahilci jahilci ya rinjaye mutum kawai sai ya zauna ya ta ƙirƙiro hadisi shi ya ɗauka yana ma samun lada ne kamar sashen masu ibada sashen masu ibada misali a gari su ɗin nan suna son bautan Allah amma ba su yi zurfi a cikin ilimi ba sai su kirkiro hadisi domin nuna falalan ibadar da suke yi an gane ko tare da cewa su din nan wato ba su da ilimin addini sai su kirkiro wannan abun suna ganin kamar wai lada za su samu mai yawa kan abun ko kuma yawan ta'asubanci yana da yawan ta'asubanci ga mazhaba kamar wannan wani wanda ya kirkiro hadisi cewa a za a samu wani mutum wani mutum zai bayyana sunan shi Abu Hanifa huwa siraju ummati shi ne fitilan al'ummata wai manzo Allah ya faɗa za a samu wani wanda zai bayyana sunan shi Abu Hanifa shi ne fitilan al'ummata shi kuma wani bawan Allah shi kuma yana ta'asubanci yana kyaman mazhaban Hanafiya yana faɗa da ita shi kuma sai kirkiro za a samu wani bawan Allah ana kira shi Abu Hanifa ne shedanin wannan al'umma din an gani saboda wato abu hanifa ba malamin mazhaban shi bane zai iya faɗin komai na basa shi sai kirkiro hadisi ya jingina wa manzo to manzo Allah ya ce abu hanifa shine shedanin wannan al'umma din an gano wannan ko to duk irin wayannan abubuwa suna faruwa saboda ta azubanci da mazhaba sai mu ya kirkiro hadisi ya ce manzan Allah ya kira sunan malamin shi har ya yaba to duk hadisin da kaga an ce wai manzan Allah ya kira sunan a'immatul arba'a din nan ya yabe ba maganar manzo bane ƙarya ne an gano wannan yawa bai shiga cikin wannan ba maganar da annabi ya yi cewa za a samu alimul madina shi wannan alimul madina ɗin hadisin bai inganta ba ne hadisin mursal ne kuma da'if an gani cewa mutane za su haura kumi daga waje mai nisa su kawo ziyara domin kwasan ilimi a wajen alimul madina an gani to za ga malikawa suna yawan kawo shi a cikin muqaddimat nasu na shuru suna so su ce annabi yana nufin malik bin anas rahimahullah kun gano wannan to hadisin ba maudu'i bane amma bai inganta ba sannan kuma in ma ya inganta fiqhun hadisin baya nuni akan cewa imam malik ake nufi manzo Allah kenan ya manzo Allah bai yi albishir na zuwan tabi'i ba bai yi albishir na zuwan tabi'i dan na zuwan tabi'i da sai albishir na zuwan tabi'i tabi'i na ba gano wannan kuma kaga in an ce alimul madina kenan har manzo Allah ya ba duniya ba alimul madina sai malik duk madina babu wani malamin da ya shahara wajen ilimi zai malik a cikin sahabbai babu wanda ya shahara ciki to kaga irin wannan kamar ana zuwa mai kenan malik ya fi duk sahabban da suka rayu a madina ilimi kenan ya fi duk tabi'ai da suka rayu a madina ilimi wanda cikin akwai tabi'ai a madina wanda sun shahara wajen ilimi to sai mutum saboda ta'azzumanci na mazhaba sai ya ce ba kowa ake nufi ba ce malik ya ga kaga malik ake nufi a cikin malaman da suke madina babu wanda ya fi malik ilimi to me dalilin da za ce malik ne kawai ake nufi da wannan kaga wannan yana daga cikin ta'azubanci hadisin bai ambaci suna ba kai sai ka ambaci suna kace shi ake nufi da wani dalili kuma sannan hadisin bai inganta wa misali ba karshe kenan gaba daya na'am ka ba da kamar wasu sashen masu takalibi a wuce hawa ba a biro a ta kuma bin san rai na wasu shugabanni kamar wannan da ya kirkiro hadisi akan fuffuke ko wato ya ga sarki yana kiwo ya ga sarki yana wasa da tantabara kuma sarkin dama yana son wasa da tantabara kawai sai kirkiro la sabaka illa fi kaza ba mu sabaka illa fi illa fi a ba shi ba shi mutum na farkon magana la sabaka illa fi akwai illa fi hukkin au naslin au hasirin au jana sai kawo au jana eh babu musabada musabaka ingantacce illa fi hukkin dare a cikin hukki au hasirin ko kofato au au naslin ko kuma kibiya ko tsinin mashi misali a gani wanda shi ne hadisin shi da ya ga sarki yana wasa da tantabara ya san sarki yana san tantabara yana so ya birge sarki don sarki ya kusantar da shi zuwa gare shi sai ya auke na, ko fuffuke sai sarki ya gane cewa ya yi ƙarya domin sa ne sai sarki ya yi umarni da a yanka tantabara ɗin me ko shi a yanka wancan mutum da aka yanka sai ce na san cewa ya yi ƙarya ne saboda ni shi ya sa na yi umarni da a yanka tantabara sai ya kori wannan mutumin daga majalisin shi ya kore shi daga fadar shi sarkin awul idraku li kasar al-ijtihad ko kuma yana so ya kawo garibin magana saboda ya shahara wato yana so ya kawo wani irin isnadi garibi wanda duk garin ba da isnadin saboda yana so ya shahara cikin al'umma an gani sai ya kawo hadisi wanda duk malaman garin babu wanda yake da hadisi da wannan sanadin sai shi kaɗai kawai kaga dole za a rika kawo mai ziyara a ce in kana so ka samu hadisi da wannan sanadi to sai ka je wajen wani kawai shi kaɗai ke da hadisin sai ga manya manya malamai na kan sallama da shi suna nuna falalan shi saboda babu mai hadisi da wannan sanadin sai shi kaɗai to wani yakan kirkiro hadisi saboda wato ya shahara na'am wa kullu zalika haramun duk wannan gaba ɗaya haramun ne da ijma'in wanda ake lissafa shi a matsayin malamin hadisi ya yarda cewa wannan haramun ne sai dai wasu daga cikin yan karramiya wasu yan biri'a ne yan karramiya suna da alaka da sufaye sosai to su yan karramiya suna da fahimtar cewa ya halatta ka yi ƙarya ga annabi in kana goyon bayan shi ne in kana goyon bayan annabi za ka iya ƙarya na goyon bayan shi kun gane wannan ko annabi ya ce ne man ka zaba alayya muta abidan faliyata bawa a da minan nan man ka zaba alayya bai ce man ka zaba ni ba in ka yi ƙarya domin goyon bayan shi ba ka yi ƙarya domin sukan shi ba babu komai in ji su an gano wannan ko to su suna ganin ma in kai irin wannan ƙarya don goyon bayan annabi za ka samu lada da wasu daga cikin sufaye suna ganin yin ƙarya ga annabi ba laifi bane shi yasa a littafan sufaye kirkiro hadisi ya yawaita shi yasa imamu yi a cikin alfiya ya ce ainihin sufaye suna daga cikin mutanen da suka fi kowace kungiya yin ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ku ya ce wa ruhun sufiyatun qad motar da al al'ajar fi da yabda'u an gane ku ya ce mafi sharrin su ne sufaye an gane sun ruwaito hadisi da al al'ajar saboda neman lada a cikin abin da suke da'awa eh nukila wato an ciro daga yan karramiya da wasu daga cikin sufaye halaccin girgiro hadisi fi targhib wa wajen kwadaitar da mutane wajen aikin alkhairi da wajen tsoratar da su azaba wannan kuskure ne ga duk wanda ya aikata wannan ya kirkiro ƙarya wai ya jin ma annabi wai kuma wannan wai goyon bayan annabi ba a kiran wannan goyon baya wannan wato kana kokari ne ka rusa addinin musulunci wato kuskure ne wanda ya taso saboda jahilci min a ahkam a shariyya domin targhib wa tarhib yana daga cikin jumla na hukunce hukuncen shari'a wattafaqu ala anna anna ta'ammud al-kadhib ala nabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ittifaki cewa lalle ganganta yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kaba'ira mutum da gangan ya san abu ƙarya ne zai jingina ma annabi babban zunubi ne wannan wabalaga abu muhammad juwaini abu muhammad al-juwaini ya yi mubalaga ya kai makura sai ya kafirta wanda ya ganganta wanda ya karya da gangan ga annabi ya yi mubalaga sosai ya ce duk wanda ya ma annabi karya ya zama kafiri amma malamai sun ce ya yi zafi da yawa sai dai babban zunubi ne ka ba'ira ne mai tsanani sosai haka nan wattafaqu ala tahrim riwayati wudu sun yi ittifaqi akan haramcin ruwaito hadisin karya. illa sai dai makaruni sai dai a gwama shi da yin bayani cewa wannan hadisin fa da na faɗa ba mawdu'i ne saboda faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam bi hadisin yara annahu kadhibun duk wanda ya bada wani labari na hadisi game da ni an gane ya rawaito hadisi game da ni ya san cewa wannan hadisin ƙarya ne to yana daga cikin masu ƙarya guda biyu shi ma maƙaryaci ne ya ruwaito hadisin ƙarya ya san ƙarya ne kuma sai ya ruwaito shi ko kuma ya ba da labarin shi to yana ɗaya daga cikin masu ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam muslim ya fitar da wannan hadisi Allahu a'lam masha Allah hmm. wa alaikum assalam na'am ya danganci irin istilahin kuma na me majaz ban ji ba kamar kamar misali mu gani ai amfani da mai zaune wai misali kaga ya ce amatu zalilu ne mina shamsi nafsun haku ilayya min nafsi amatu zalilu ne wa min ajabin shamsun zalilu ne mina shamsi abin mamaki rana ya min inuwa daga rana zai yi ka san menene da ranar wanda rana ne ya yi inuwa ga rana budurwar shi ita ce kamanta da rana wasu saboda haske a gani yi kamanta ta da rana to kiran mace da suna rana shin hakika ne to shine in kira mutum da suna zaki hakika ne kaga ba zaki shi ba zaki bane mun san zaki wata dabba ce jaruma mai kafa hudu kuma ga tanan da sauransu amma ba ta da hankali to sai a kira mutum da suna zaki to an yi amfani da kalma na ainihin Majalis gare shi eh? kai kana nufin ne shi abin da kake nufi a nan wajen shin ya halatta a kira wannan abin Majalis? wannan mahalli ne na sabani tsakanin malamai wasu malamai suna ganin ba a kiran wannan Majalis. suna da abin fifiran shi eh an gane ku insha Allah wa alaikum salam ما بين كل شيء أربعون يوما aka yi gwanci ba kwana za ka tsiro? to bayan kwana arba'in da ke tsirowa ko kuma ko duk shuka gaba da kwana bayan kwana arba'in ke tsirowa to shi ne sai yi bincike sosai a kan ma'ana eh kaga wannan shi tsakanin na halitta kenan na mutum ba kama shuka shi ma sai yi shuka kwana kwana uku ma wani ruwa ya buga zai iya fitowa sai ya ce a yi fasara shi a kan halitta eh. ba zai shiga kowane abu ba gaskiya eh. na'am hmm? shuka ta yi nisa da fitowa malam musul na cewa kwana shuka ta yi nisa da fitowa <laughs> Allah ta'ala shi tabbatar da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk